rahmanir wani kishin bashi ne abubakar ya ya doki zuciyarsa ganin kalaman khadija a zuciyarsa ya ce lallai liza tana son mijinta a gabana take faɗa min haka lallai sai na tashi tsaye kafin in cimma burina sai na yi ƙoƙarin rusa musu gobarar fitina a tsakaninsu tukun in ida da na a kanta maman yasmin ta maida mata rafila ikon allah ke kawai me kika ce masa hakuri na bashi kuma na ce masa hakan ba zai kuma faruwa ba lalle ke shashasha ce khadija tun yaushe aka daina ba mazajen zamanin nan hakuri ne. in kina saukar da kanki a kan su sai sun raina ki kullum ina faɗa miki sai kin yi kuka namiji dan kunama ne ƙarin adali ne in har baki sani ba to ki sani duk wanda ya ɗauki namiji uba zai mata maraya ke na ga alama ya fi ma uba a gurin ki to ki yi wa kanki fada Kan rudar amarci ya sa ki mance da lakabin waye namiji ana tarairayar kina jin daɗi wuyarsa ki ciki ne kina ciki za ki ga tarairayar tarairayar ta ragu kina hutawa kina haifuwa za ki fara fuskantar matsalolin maza da za ki je asibiti ki bincike mata masu hawan jini da ciwon zuciya to da za ki tambaye su za ki ji sun ce miki takaicin ɗa namiji ne da za ki je gidan magajiya ki yi hira da karuwai da zaki ji su ma sun ce miki takaicin ɗa namiji ne ya jefa su cikin wannan halin namiji ka ɗauki majanyi da zanin goyo ka goya shi domin shi ɗan bushiya ne sai ka gama goya shi ya baza maka kaya a bayanka da ake wa san namiji ba a zube musu ki dinga nuna masa ba ki damu da shi ba ki dinga bin sa a sannu da sannu kamar ɓarawo da mai kaya kin ganna nan har yanzu littafai nake karanta akan ɗa namiji ba na tunanin zan kammala karatun har sai ranar da mutuwa ta riske ni maza babu tabbas khadija ta ce haba maman ya saman har da tsine musu ko ba komai a ƙarƙashin namiji kike fa kuma ke uwa ce zaki haifi ɗa namiji kenan tsinan kika haifa mahaifinki namiji ne da mijinki na musguna miki bai kamata ki furta kalmar tsinuwar a kansa ba addu'ar shirya za ki yi musu mata ba za su iya rayuwa ba tare da ɗa namiji ba haka su ma mazan ya kamata mu yi watsi da gurɓataccen karin maganar da malaman bahaushe ya yi wa maza mu rungume su abokanan rayuwar mu duk abin da ya same mu akan ɗa namiji mu ɗauke shi zaman kaddara mu daina yi musu kuɗin goro ba a tare an zama ɗaya ba abubakar kuwa ce mata yi kalmar i love you i miss sun rufe miki ido ko ko na yi ƙoƙarin sanya ki akan hanya ba za ki fahimta ba kuma ba za ki ɗauki shawarata ba wallahi zan ɗauki maman yasmin ai buƙatar shawarar ta ki ce yasa na faɗa miki ai kawai dai ai bata mutum ne ba na so dan yana iya bin su shugabannin mu ma da addu'a muke musu da ya fi alheri da zagi maman yasmin ta ce to abin da nake so ki fahimta ke ba baiwarsa ba ce kin zube wa mijinki da yawa gwara ki gyara takunki zaman aure ba hauka ba ne ke ya kamata a ce kina juya shi ba wai shi yake juya ki ba ai ma kina kokari kin ganni nan ta yi sati ban yi wa baban ya saman girki ba idan har na isa in ba ki shawara to ki rage rediyo da kike masa girki ma dai na wahalar da kanki kin fai aure dan ki huta ne ba dan ki zama baiwarsa ba idan kina bauta masa yanzu sakin naki zai lalace me yasa kika ga yan kauye suna suna suna sufa kafin lokacin tsufan nasu yayi wahala ce ta yi masu yawa kina wahala akan saskin naki na ya cewa zai je ya auro sabuwar jini maza ba su da tabbas Na namiji dan ku nama ne maman yasmin maganar ta fa gaskiya ne na gode da shawarar ki kuma insha Allah daga yau zan fara practicing yau watawa ai kina burge ni saboda yadda kike saurin daukar shawarata maman yasmin kenan kin ta yadda nake ji da ke kuwa ba ni faɗa abokiyar shawara kamar ki a social media muka haɗu amma yadda nake ji da ke kin fi yan uwana na jini akwai wani abin da yake kuma damuna ba sai dai ba zan iya furta miki shi ba dan faɗansa tamkar rasa rayuwa ta ce gaba ɗaya sai dai in ce miki a sa na addu'a maman yasmin ta san kan zancen amma ta nuna wa khadija kamar bata san komai ba ta ce ikon allah to wannan babban al'amari ne har idan kin furta shi zai zama hatsari a rayuwarki dan allah ki faɗa min na yi miki alƙawarin ba wanda zai ji. kai maman yasmin ban taɓa yi miki musu akan wani abu ba amma a wannan lokacin ki yi haƙuri kamar yadda na ce addu'ar ki nake muradi kawai ki min addu'a haba dijan gala ni na faɗa miki fa daga ni sai ke ba wanda zai zai je kika san idan kika faɗa min in baki shawarar da zaki samu mafita mm, maman yasmin kenan kina so in dai in daina numfashi kenan idan har kina so na saboda Allah zaki kasance mai kokarin taya ni ɓoye sirri na Abubakar dariyar magunta a cikinsa kamar zai fashe saboda kalaman Khadija. Ya ce yarinya hakan da yake yi yana tabbatar min zan cimma burina a kanki. Daman bugan cikinki nake sanye in gani shin kina da tsoro ko baki da tsoro. Kuma shin kina iya rike sirri ko ba a iyawa. Yanzu kam na samu amsar abin da ya faɗa kenan a zuciyarsa. Sannan ya maida mata da reply tunda ba ni da kima da darajar da zaki faɗa min damuwarki. Na gode, hakan ya nuna min baki amanta da abotar mu ba. Shikenan daga yau ba ni baki Allah ya sada mu da alkhairi kawai ya sauka. Khadija na ganin test din nan hankalinta ya tashi ta ɗima wace ta kasa samun natsuwa. Kamar ka ce ta ta rasa bashi ne. Kawai sai ta kira namban maman ya saman tuni miss call ba a yi bikin ba. A zuciyarta ta ce ni ko me yasa maman ya saman bata taba bikin call ɗina ba idan na kira ta. Kuma tun da muka ƙulla ƙawance da ita sai dai mu yi magana da ita Truchat ba ta taɓa yunkurin kira na ba. Ko me yasa hakan? Tambayar da Diza ta kanta kenan, amma ta kasa samun amsar. Online ta hau tana mai ba maman Yasmin hakuri tare da zayyana mata komai, sai dai rashin sa'ar Khadija da ta da ta duba lasin na maman Yasmin ta ga ba ta hau online ba. ai ko Diza rusa kuka ta yi tana mai cewa na shiga uku. Yau maman Yasmin kika guje ni ya sanye. Ni Khadija me yake shirin faruwa da ni ne? haka matsaloli duk sun dabaibaye ni daga wannan sai wancan ni yanzu ba matsala mai girma gare ni kamar rabuwa da maman yasmin idan na kwatanta maman yasmin da bash a zuciyata ba na iya tantancewa na faso kuma dukkaninsu ba na iya jin zan iya rayuwa ba tare da su ba maman yasmin tana hawa online ta ci karo da sakon khadija ta ce na san hakan za ta kasance ai ba za ki iya rabuwa da ni ba kina hannunmu ai sai yadda muka juya ki reply ta yi wa khadija tana mai jajanta mata kuma ta bata shawarar kar ta kuskura ta faɗa kowa kamar yadda aka umarce ta a wayar kuma ita a nazarinta tana ganin ki da nafas ne dan su ne masu ɗabi'un nan kuma shawarar da na baki ɗazu ki dinga bajirewa ba shakan idan kina yi shine ba zai samu damar bugan cikin ki har ki faɗa masa sirrin zuciyarki ba amma idan kika yi sakaci da shi kina tarere a nan zai samu kofa kenan kuma ba ki san lokacin da zaki zayyana masa komai ba sai bayan kin faɗa kuma zaki yi da na sani saboda kin san halin mijinki zai ce sai sai ya bincika ya ɗauki mataki a kai kuma irin waɗannan mutanen ki da nafas jami'an tsaro ma ya suka kare da su ballanta nashi? ni dai zan taya ki da addu'a ke ma kina yi kuma ki rike shawarwari na ki bijirewa bashi na ƙara nana ta maki kar ki kuskure kina masa sanya idan ya ce miki kulla ki ce masa ces ai an daina yi wa maza biyayya tuni tun zamanin sahabbai da manzanni Khadija tana karanta sakon maman Yasmin ta ce ba matsala ina gamawa sai na yi kari akan abin da kike so rashin mutunci zan dinga shuka masa ina yin ki oba mutuniyar kina da saurin hawa network Allah ya baki sa'a ni zan sauka sai kuma mun ƙara haduwa anjima Abubakar dariyar tasa na mugunta ya ƙara yi a nan ne ya ce ina haifar da rashin jituwa a tsakaninku zan yi aika-aika na a kanki ni abubakar sai na cika burina a kanki sai na yi zina da ke iya zina na kashewa kaina kishirwar sha'awar ki wannan kyawun surar da na gani a foto sai na mallake ki mallaka ta har abada kuma a duk lokacin da muke sex sai na bidiyo wanda zai zama evidence kin ci amanar aure kin ga ko mijin kina gani dole ya rabu da ki mutanen duniya kuma suna ji dole su guje ki balle kuma na bayyana bidiyo ses da kike turo min da hotunan tsiraici kin gama wadi ba mai rabar ki kuma dole ki aure ni na bi shekaru biyar ina sheki aya amma ban taɓa cin karo da matar da ta kwanta min a rai kamar ki ba ina ga hanyar shari'a ta ce ta kusa dan idan na aure ki zan daina duk abin da nake yi na koma ga Allah amma fa kafin na aure ki sai mun yi testing before marriage halin dan adam kenan ba za a tuba zuwa ga Allah ba lokaci guda wai har sai an cimma buri na abin da ake so shin abubakar yana da tabbacin ransa zai kai lokacin da yake so ya tuba shin baya tunanin ko nan da sakon ɗaya sai Allah ya so tukun zai yi balle ya dinga lissafin lokacin aurensa Allah ya kyautata ƙarshen mu Khadija ce ta ci kwalliya kamar yadda ta saba kullum. Bashi ne ya shigo yana sallama amsa masa sallamar sa yi kawai ta ci gaba da abin da take. Sabanin a da ake masa oyoyo a karɓar hannunsa amma a yau shi ya shige da abinsa da kansa tunda ya shiga ya zauna yake jiran isowarta ta yi masa sannu da zuwa kamar yadda ta saba amma shiru da ya gaji da zaman ne ya miƙe ya shiga sai da sai watsa ruwa ya fito har ya kintsa bai ga shigowarta ba abin ya bashi mamaki ya ce a zuciyarsa yauwa ya taɓa min sahibar tawa yana tunkaro ta ya ga tana abin da ta saba yi wato hoto tarbiyyar ya fizge wayar a hannunta yana mai juya wayar yana cewa wayar nan ba kya yi min adalci saboda kina shigaltar min da hasken idaniyata ban samun isasshen kulawa daga gare ta bani wayana, waya na abin da ya ji ta ce masa kenan na ce maka ka bani waya na malam murmushi ya ce mata ta kenan an a bayar ke fuska ta yi ta ce haka ka ce ko to ka cinye wayar ta bar masa wajen tana faɗaki ki ta sa sakata oh my god abin da ba shi ce kenan yana fadakin yana mai cewa Allah huci zuciyar sarauniyar mata buɗe ki karɓi wayar ki zole da nake na isa na hana ki wayar ki dan ta kular da bar daman akwai mp3 a kusa da ita ta kunna ta kura balan wakar nura m inuwa ne matan zamani yake tashi shi ko da ya ga haka ya hakura dan ya san halin matarsa tun kafin su aure kar saɓani ya shiga tsakanin su da ita horanta ba kyau ajiye mata wayar ta da yaji ana kira kirayen sallah ya alwala ya fice Khadija tana tabbatar da batansa ta fito ta ɗauke wayar ta yi alwala ta duba fridge saboda yau bata yi girki ba ko za ta samu abin da za ta sa a bakinta ta ɗiba abin da take so ta na ɗakinta. Tana idar da sallar ta ta hau online ta tura wa maman Usman fotunan ta tana ce mata ga kwalliyar dare amma sai dai fa yau ki yi haƙuri ba sis bidiyo don na fara aikin da kika dora ni a kai yau na fara gasa masa aya a hannu yanzu haka maganar da nake faɗa maki ban masa girki ba kuma na masa hijira saboda ko kallon sa ba na sha'awar yi na rufe ɗaki na yau na tuna daga wurin ci kai Khadija ya kamata in baki a ba cewar maman Yasmin aikin ki yayi kyau amma batun ba za ki yi ses da shi ba ki turo min ba gaskiya ba zai yiwu ba idan fa na ga wannan bidiyon ne nake iya bace sha'awar da zan baki ki yi zaman ki mu sha hirar mu sai a round 11 ki je gare sa ki ba shi hakkin sa kin ga ba za ki kwana da tsinuwar mala'iku ba ni ma kuma ki turo min na ai ba musu Khadija ta yi na'am da maganar maman Yasmin ba Bash tsaye yake a bakin kofar Khadija ya kwankwasa mata yi mata magiya ya roke ta Allah da Annabi akan ta bude masa amma take kai daga ƙarshe ma da ta ga magiyar tasa ta yi yawa mp3 da ke kusa da ita ta kunna kuma ta kura balon kamar yadda ta yi a baya shi ko da ya ga haka ya haƙura ya koma sashinsa tagumi ya ya shiga kogin tunani yana mai cewa shi me na yi matiza ne take fushi da ni haka ni da iya sani na mun rabu lafiya da ita na tafi gurin aiki na ita ce ma na fuskanci tana cikin damuwa kuma ta alƙarwantar min idan na dawo za ta faɗa min abin da ke damunta amma bayan wannan ban san wani saɓanin da ya shiga tsakanin ba ma shin khadija ko dai tana da shafar aljanu ne don sometimes al'amuran tana firgita ne, idan ta sauya fa ba za ka ce khadijan da ka sani ba ce ya allah da kai na dogara allah ka kawo min saukin al'amura na ya allah ka daidaita zamana da matata ya allah duk mai son shiga tsakanin mu mutum ne ko aljan allah kar ka sa yayi galaba a kanmu tashi ya je ɗauko qur'ani ya fara tilawa don samun sanyi a zuciyarsa khadija kuwa tana kwance suna ta catin nasu da maman yasmin tana cikin nishaɗi. maman yasmin ce ta ce mata yanzu fa sha ɗaya ya kamata mu yi sallama ki je wurin oga ki tabbatar kin masa kisar da kika saba domin ki samu damar turo min bidiyo ha kar ki ji komai maman ya sumi in dai ba ne ko ba ki sa zan samu kansa shi fa simple ne ke dai ki sha kurumin ki zan yi masa kwalliyar da zai dinga haɗe yawansa iya kwalliyar ma kaɗai ta isa ya manta dukkan komai lokaci guda dariya maman yasmin ta yi ta ce allah tawa to fa idan aka yi kwalliyar nan a yi min sandan kafin oga ya gani ko zai ɗebe min kewa kafin bidiyo ya iso to maman yasmin an yi an gama fotunan kamar kin gansu Wardrop ta nafa ta bude ta daga wannan kayan ta ijiye ta daga wancan ta ijiye a haka dai har ta samu wanda ya yi mata ta je ta yi wanka aikin ta caba ado daman idan kana buƙatar gwanar ado da kwalliya to Khadija kankacce idan ta yi kwalliya dole ka kyasa ko ni nan saboda yadda Khadija ta yi kyau da na tsaya ina kallon ta ban san lokacin da alƙalami na ya faɗi ba Bayan Khadija ta gama shirin ta tsafta yi fotuna ta tura maman Yasmin sannan ta shafa turarukan ta ba adadi. Ɗakin ya kaure da gamshi Taku take cikin kasaita ta nufi ɗakin bashi. Bash din da ya karanta Alkur'ani ya ji ya samu natsuwa duk wani damuwar da yake ciki ya yaye. Ya ce lalle Allah ya yi gaskiya da ya ce da Alkur'ani zakata ke samun natsuwa ni kam yau. Na tabbatar da hakan saboda zuciya ta fari take take ji nake yi kamar an yi min albashir da gidan aljanna kwankwasa kofar da aka yi ne ya dawo da hankalinsa ga kofar ya ce yes come in sallama ta yi ta shigo ba shi ko kansa bai ya kalle ta ba ya amsa sallamar sai yi take tana taku duk dan ba shi gani amma bai san tana yi ba har ta iso gare sa ta zauna dab da shi bai ce mata uffan ba minti biyar suka yi kowa ya yi shiru a dole dai Khadija ta sauke kanta ta ce ina gafa yau ba ba shi da na sani ba ne gwara yin sauke na a gare sa sauka ta yi a bakin gado ta durkusa a gabansa tana mai ba shi haƙuri bisa tozarcin da ta yi masa sannan ta ce sharrin shaitan ne ta yi nadama ba za ta kuma bai yafe mata ko kallon ta bai yi ba ya ce mata Allah ya yafe mana baki ɗaya bata tashi daga durkusa wanda ta yi ba ta ce na gode miji na Allah ya ƙara girma da ɗaukaka amin abin da ya faɗa kenan ya juya ya sa kansa a filo ya kwanta ya bar ta yadda take a durkushe a zuciyarsa ta ce yau ba ake yin ta ni Khadija ba shi za ka wulakanta ba ka isa ba so ni duk wanda ya ci tuwo da ni miya ya sha yanzu ma saboda wata manufa ta ce na kwantar da kaina gare ka amma bukata ta tana biya za a ci gaba da inda aka tsaya sai na ninka abin da kai man yau su Khadija an lallaba sun su maya aka kare balle kuma a ce za a nuna musu mulki miƙewa ta ta je kusa da shi ta ce dalin gani nake kamar baka yafe min ba har zuciya ba ya fi kamar a iya labban bakinka suka tsaya khadija dan Allah kin bude ta kin gani ne zaki ce haka ki je ki kwanta ki kyale ni kukan shawaba ta fara mijina yau me ya faru ne yau ka zo min da wata fuskar da ban san ka da shi ba fa Khadija na ce miki ki fita ba na son kallon ki idan kuma ba za ki fita ba zan fitar in bar miki ɗakin ba inda za ni kuma kai ma ba inda za ka a ina ka taba ganin mata da miji sun raba irin wannan lokacin haka kika ce ko ashe kin san da hakan amma kika je kika kulla kanki ko na tafi kika kuskura kika biyo ni duk abin da ya biyo baya ki zargi kanki ficewa ya tana biye da shi tana ba shi hakuri kafin ta iso gare sa har ya shige wani ɗakin ya kulla kansa ta kwankwasa ta yi magiyar duk a banza shi ma ya kunna mp3 da sautin alkur'anin malam jafar ke tashi marmashin karfin hali ta yi ta ce wato ba shi ramuwar gayya yake yi ba ni ma zan rama da ni kake ta nufa sashin ta ta kwanta ba shi kamar allah ya sanar da shi mummunar nufin khadija yake karbar uzurinta ba shi ya ɗauki wannan matakin ne don ya san shi ne mafita a gare sa yana kwance yana maganar zuci tabbas ina son khadija amma dole in ƙaurace mata domin ta gane kuskurenta na mata nasiha ta ki ɗauka na rarrashe ta ta ki ta fahimce ni wannan matakin da na ɗauka na ƙauracewa shine a tunanina zai kawo gyara tun daga tun da naga tun daga yanzu ta fara nadama agogo ya duba je yi alwala shafa'i da wuce yi addu'o'in da suka inganta na bacci ko minti biyar bai yi ba bacci mai nauyi ya dauke shi ita ko Khadija takaicin wulakancin da bashi mata take tunawa ko a mafarki bata taba tunanin bashi zai yi mata haka ba safa da marwa take a ɗakin ta tana maganar zuci me zan ce wa maman Yasmin ko in share ta gobe da safe in sanar da ita abin da ya kasance a daren jiya wani sashi na zuciyarta ya ce mata lalle ko kin manta halin maman yasmin ba ta karɓar uzuri gwara tun yanzu in har tana online ki sanar da ita wayanta ta ɗauka ta kunna data ta hau wasu ɓargo tana hawa online ta ga maman yasimin ma tana nan dama maman yasimin a ka'ida ba ta sauka online har sai khadija ta tura mata sex video ganin khadija online ta ce daɗi kashe ni maimakon ganin sex video sai ta ga sakon neman afuwa da bayanin abin da ya kasance a tsakanin ta da bashi maman yasimin dariya ce ta ce wannan ai tatsuniya ce ƙarya kike khadija irin wannan shigar da kika yi ƙaryar namiji ya ganki hankalinsa bai gushe ba duk fashin da bashi yi da ke na tabbatar yana kallon ki sai ya karaya Khadija rantsuwa ta ce wallahi maman ya samu ba zan miki karya ba abin da ba shi ya min yau ko a mafarki ban yi tunani ba amma kuma ramuwar gayya ta bi ta gayya cewa, sai na nuna masa ni ba kan wani lasa ba ce shut up your mouth mijin ki gagare ki ki zo kina cika min baki ki rubuta ki ijiye kin yi wa maman ya samu laifi mafi girma kuma sai na fanshe Khadija ta firgita kamar wacce Allah ta saba mawa ta maida mata reply tana mai cewa Allah ya huci zuciyarki mai girma maman Yasmin tuba nake har zubar da hawaye nake saboda ke ki gafarce ni yanzu me kike so a yi miki umarni nake baki kafin nan da asuba ki turo min text video to maman yasmin wacce hanya zan bi na ce miki ya kulla kansa za ki koma mahaukaciya ne ta buran ki je bakin kofar ki dinga ihu da bige bige idan ya ji dole ya bude miki kofa ina jiran ki Khadija ta ce insha Allah zan yi haka amma idan na shiga kina ga wacce hanya zan bi in shawo kansa a dazikin fisa a hankali yayi to a yanzu ga tilasta shi ki ce haƙƙinki ki na aure kike so maman yasmin ana tilasta namiji ne akan saduwa ni dai abin da na sani mata su ake tilastawa Mamin Yasmin ta ce wannan ya rage naki, ni dai ina buƙatar ganin sas bidiyo before subhi. Idan ba a tilasta namiji yau akan ki za a fara. Kin ga sai ki zama abin faɗi a wurin mata wacce ta tilasta mijinta saduwa da ita a halin da baya so. Kin ga ko kafa tarihi. Tana gama turo mata hakan ta sauka saboda ba ta buƙatar jin wani magana a gare ta. Khadija na karanta sakon ta ce tashin hankali. Tunda nake da maman Yasmin ban taba saba mata ba kullum abin bin umarnin ta nake amma yau ba za ta daga min kafa ba. To mai saurare. A Maryam, lafiya yake ta sauri haka ko ranar nan ba kya ji? Uhm, ke dai bari Zainab. Sauri nake yi zan je kantin kamshi in kwaso rabona. Kantin kamshi kuma? Kware kuwa kantin ƙamshi. Kar da yake ce mana baki da labarin shahararren shagon nan. Da ke cikin kasuwar sabon gari wanda yake a Jan Block A mai namba 226. Wanda suke sai da turaruka masu matuƙar ƙamshi da daɗi kuma ga sauƙi abin sai wanda ya je. Kai kai ke ban gane ba. mu da Madamam ɗin ba sai ke mana bayanan kalolin turarukan domin mu zo da shirin mu, Duk duk inda na ga kinna fato tabbas wajen akwai kaya masu kyau. Hmm, ƙawata ba za ki gane ba. A takaice dai bari na faɗa miki kaɗan daga cikin, saboda sauri nake yi kin san kayan siyasa ka jiya, waɗanda suke ɗaukowa daga Saudiya. Ke ban gane ba, kina nufin har a Saudiya suke ɗauko turaruka? Ai ba a nan ya tsaya ba. Ba a Saudiya kaɗai ba har da Dubai suna ɗauko turaruka shi yasa kika ji na ce miki kantin ƙamshi zan je. To ai ko idan haka ne, zan so na ji kaɗan daga cikin kamfanonin da suke ɗauko turaruka domin ko ma ina so in taho da tawo zugar domin mu ziyarci wannan shago kai ƙawata duk sauran nan da nake dai sai kin takura ne to bari dai in faɗa miki kaɗan daga ciki kin ga shi wannan kamfani da zan faɗa miki yanzu wato almas suna sai da su arabian oat ne da su burmi oat shi kuma wannan kamfanin a indiya yake sannan akwai surratti shi ma kamfani ne kuma suna ɗauko kaya a cikin shi shi ma a saudiya yake akwai nasim akwai za'afaran akwai latafa shukawata suna da yawa idan na ce zan faɗa miki za mu ɓata lokaci sosai a gurin nan abin sai kin je sannan zaki tabbatar ai ko idan haka ne kawata lalle ya kamata a ce ni ma na ziyarci wannan shago domin sayan nagari mai da kuɗi gida ko ba haka ba ƙwararre kuwa kawata ai sai ma kin je sannan zaki tabbatar da lalle siyan nagari mai da kuɗi gida to ƙawata zan so kafin mu rabu ki ƙara tunasar da ni a inda wannan shagon yake ta yadda zan samu sauƙin samun sa ba tare da na sha wahala ba shi dai wannan shago kamar yadda na faɗa miki yana a Kano ne a kasuwar Sabon Gari wato a Jambulo yana nan a Block A shago mai namba shida. Sannan ba a nan suka tsaya ba, suna ba da tsarin kalolin turarukansu na kamfani daban-daban suna da turaruka kala-kala gabata. Kyan gani bari na tafi saboda rana tana karai Siyan na gani mai da kuɗi gida. Muna muraba da dukkan masu siyan ɗaiɗai ko sari. Mun gore!